kammala a jamhuriyar Nijar kwana guda bayan dawowar madugun adawar kasar Rahama Amadu Gida. Magoya bayan sa sun bayyana farin cikin su sai dai wasu kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana fatan ganin ya sake mika kansa gaban hukuma saboda sanin makomarsa a shari'ance. Wakilin Mayamai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban labarin. A watan Afrilun shekara ta 2021 ne dai Malam Hamma Amadu wanda ko baya ga laifin cinikin jarirai da kotu ta same shi da shi a baya. Hukumomin jamhuriya ta bakwai suka tsare shi a gidan kurkukun garin Filinge a bisa zarginsa da neman ta da zaune tsaye a zaben shugaban kasa na 2020 wanda kotu ta haramta masa tsayawa takara. Ya samu izinin tafiya kasar Faransa domin neman magani. Tun daga wancan lokaci ya ci gaba da kasancewa a wannan kasa kafin a yanzu ya dawo gida bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum. Kuma Malam Muhammadu Mai Duka wani na kusa da tsohon firaministan ƙasar ta Nijar ya bayyana gamsuwarsa da dawar gwanin nasu. Muna yi Allah godiya, sannan excellence Hamadu ya shigo cikin ƙasa ta kuma muna sa ran insha Allahu ga irin experience inda agare a matsayi ne wanda ya zama prime minister ya zama president na assembly kuma da ilimi da Allah ya bashi shi ma zai kawo tashi gudunmuwa saboda mu cikin karnin da faranshi ta samu yau sama da shekara. Kuna sa ran zai koma fagen siyasa To zancen siyasa ko takara ina ganin yanzu ba nan muke ba yanzu zance na muka na ƙasa tukuna sai ƙasa ta daidaitu sa'annan za a shiga wani zancen wata siyasa da sauransu. Sai dai a wata fira da yi da manema labarai kafin dawowar Hamma Ahmadu gida sabon firaminista rikon ƙuryar ƙasar Nijar Malam Ali Lamin Zen ya bayyana cewa ba su da wata damuwa kan dawowar mashahurin ɗan siyasar domin ba da tasa gudunmuwa a sabuwar tafiyar gina ƙasar Nijar. To amma Malam Samaila Muhammadu shugaban kungiyar Debusi tayan na ganin akwai bukatar Hamma amadun ya mika kansa ga kotu domin sanin makomarsa a shari'ance. Mu a matsayinmu na horar hula abu gudana muka sani ya kamata yanzu jujoji masu shari'a su diba su gani idan yana da laihi ya kamata doka ta hukunta shi idan kuma abinda mutane suke zargi an hambare shi ne saboda ya zama kadangaren bakin tulu ga shugabanni waɗancan da suka shuɗe da a samu ba zai takara ba zai komi ba kenan doka ta diba shi ma a hudda mishi hakkin shi ita ma dai kungiyar roda da ta bakin shugabanta malam lawar sallau tsayebu cewa ta ya kamata kotu ta bayyana matsayinta kan tsohon madugun adawar ƙasar ta nijar domin ba shi damar sanin makomarsa to da ya dawo a cikin hanyar doka in ya ce ya koma shi gidan kaso hal a yi yin shari'a ba abin da za mu cewa sai dai mu ce allah ya ba shi sa'a abinda da ake tunkuma shi ya zamanto ba haka nan bane domin ya dawo cikin jama'a ya yi walwala kawai kowa amma idan juj sun kwatanta ga laihin da ya yi kuma laihin ya cancanta a kama shi wannan tsakanin shi ne da doka. Kawo yanzu dai 'yan ƙasa sun kashe kunne suna jiran ta bakin tsohon madugun adawar ƙasar ta Nijar. Sai dai tun bayan dawowarsa a gida, Hamma Amadu bai bayyana a bainar jama'a ba, kuma shi da jam'iyyar tasa ta Lumana Afirka ba su kaga cewa ufan ba. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sha alwashin bayar da cikakkiyar gudunmawa ga takwaransa Vladimir Putin na Rasha yayin taron da kasashen biyu da ke zaman saniyar ware a nahiyar Turai suka gudanar. amurka ta yi gargadin cewa taron nasu ka iya kaiwa ga cimma yarjejeniyar mika makamai ga moscow domin ta ci gaba da yakin da take da makwabciyarta ukraine taron wanda ya gudana a dandalin sama jannati na rasha da ke gabashin kasar ya nuna yadda kasashen biyu ke da tunani iri ɗaya da kuma aminci da juna An da ya amannar cewa Putin zai buƙaci tallafin Koriya ta Arewa kan makaman da take da su daga da ka iya haɗawa da tsofaffin makamai da aka yi amfani da su a lokacin tsohuwar tarayyar Soviet. Haka kuma akwai yiwuwar shugaba Kim ya nemi agajin Rasha wajen ƙaddamar da na'urar satellite wadda ya bayyana da mai matuƙar amfani wajen ci gaba da barazanarsa ta makaman nukiliya da yake yi a duniya. A nan kuma shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz zai gabatar da jawabi ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya yayin taron da za su gudanar a nan gaba cikin makon da ke tafe kan ci gaba da mamayar Rasha a Ukraine ɗin. ana sa ran ministar harkokin kasashen ƙetare ta jamus ɗin annalena baerbock da takwarorinta ta muhalli steffi lemke da ta raya ƙasashe venya schulz za su halarci taron yayin da ake sa ran shi ma Schulz zai tafi da matarsa Brita Ernst da za su halarci taro kan sauyin yanayi da kuma na ci gaba mai ɗorewa. Taron na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na zaman na farko da zai haɗa manyan jami'an gwamnatin Rasha da Ukraine a karo na farko tun bayan da Moscow ta mamaye Kiev a watan Fabrairun shekarar da ta gabata ta 2022. Ministan harkokin ƙasashen ketare na Rashan Sergei Lavrov ne zai wakilci Kremlin yayin da har yanzu Ukraine bata sanar da wanda zai wakilce ta taron ba ko da yake masu sanya idanu ke na tsammanin shugaban kasar Vladimir Zelensky ne zai yi halarta. A nan kuma Jamus ɗin ta dakatar da shirin ma'aikatar harkokin cikin gida ta Jamus ɗin ta sanar da dakatar da shirin nan na karɓar bakin haure daga Italiya a ƙarƙashin shirin na karɓar bakin haure domin raɗin kai na Jamus ɗin. ta amince da rinka karbar masu neman mafaka dubu uku da ɗari biyar daga ƙasashen da ke wajen kudancin kan iyakar ƙungiyar tarayyar turai eu sai dai a yanzu ta ce ta dakatar da karbar ƙarin masu neman mafakar kasancewar italiya da sauran ƙasashen yankin kudancin turai sun ƙi amincewa da karbar masu neman mafakar da aka mayar da su kamar yadda dokar nan da ake kira da dublin rules ta tanadar da ta ce tilas masu neman mafaka su yi rijista a ƙasar turai turai da suka fara isa nan kuma wasu bakin haure 'yan tunisia hudu sun halaka yayin da aka ceto wasu 21 bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse yayin da suke kokarin isa gabar ruwan italiya kwale-kwalen ya nutse ne bayan da ya fara bin ya, tashi daga birnin sfax na bakin ruwa da ke gabashin tunisiya wanda ke zaman babbar tangar bakin haure daga tunisiya da wasu kasashen afirka inda tuni kakakin kotun kasar fauzi masmudi ya shaida kamfanin dillancin labarai labaran Faransa na AFP cewa sun kaddamar da bincike. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin bawan a tarayyar Jamus. Gwamnatin Birtaniya ta bayyana daukin farko da za ta kai Libya wanda aka kiyasta sa ya kai fam miliyan daya domin bayar da agajin gaggawa ga waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa na birnin Darna ya rutsa da su. Birtaniyan ta nunar da cewa tana aiki tare da abokanta da ke Libyan domin gano bukatun gaggawa gaggawa da ake da su da suka haɗar da matsugunnai da kayan kiwon lafiya da kuma na tsafta. Ita ma ƙungiyar tarayyar Turai EU ta sanar da cewa ƙasashe mambobinta da suka haɗar da Jamus da Romania da Finland sun aika da kayan agaji bayan ibtila'in ambaliyar ruwan da ya afko a Libya da ya halaka sama da mutane 2,300 yayin da dubbai suka ɓace. Kasar Azerbaijan ta sanar da cewa ta shirya tsab domin baiwa ƙungiyar agaji ta Red Cross damar kai kayan agaji zuwa yankin Gorno-Karabakh da suke takaddama a kansa da makwabciyar ƙasa Armenia. Ƙasashen biyu dai sun jima suna yi wa juna kallon hadarin kaji da mai kai eh, da ma kai hare-hare tsakanin su dangane da yankin na Gorno-Karabakh da ke kan iyakarsu. da kowace ƙasa cikinsu ke ikirarin mallaka. Takaddamar da ke tsakanin su da ita janyo ɗimbin asarar rayuka da matsugunai ga al'ummomin ƙasashen guda biyu. A nan kuma wani harin makamai na ta sama da Isra'ila ta kai ya kashe wa sojojin Siriya biyu tare da raunata wasu shida kamar yadda ma'aikatar eh, tsaron kan gabar ruwa ta a ta siriyan ta sanar inda ta ce harin an kai shi ne a yammacin yau da misalin karfe 5 da 25 dama dai kasashen biyu sun dade suna takaddama da juna inda mafi akasari ake samun kai hare-hare daga isra'ila a kan kasar ta siriya karshen labaran duniyar kenan